This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto akan hare-haren da 'yan bindiga suka kai cikin 'yan kwanakin nan a jihohin Borno da Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Za kuma ku ji cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu za su gudanar da zanga-zanga a jamhuriyar Nijar bisa ga yadda al'amura ke tafiya a ƙasar. Murtala Faruk sanyin na kuma yana nan tafi da labaran wasanni amma yanzu dai ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum. Fadar shugaban Amurka ta White House ta soki lamirin majalisar dattijai saboda kasa cimma daidaito game da sabunta dokar da ta ba hukumar leƙi asiri ta amfani da na'urorin zamani wato NSA ikon tattara dukkan bayanan wayoyin tarhon amurkawa kafin cikar wa'adinta da da ya shige kakakin fadar white house josh ernest ya ce wannan daurin gwarmai da aka samu a majalisa ya jefa amurka cikin kasada ernest ya je da cewa fadar white house tana son ganin majalisar dattijai ta gaggauta zartar da dokar da za ta kyale hukumar leƙi asirin ta nsa ta ci gaba da rigakafin hare-haren ta'addanci. majalisar tana iya amincewa da wani sabon nau'i na wannan doka cikin 'yan kwanakin da suke tafe shekaru biyu da suka shige wani tsohon ma'aikacin wucin gadi a hukumar nsa da ke zaman gudun hijira yanzu haka a kasar rasha wato edward snowden ya fara fallasa cewa hukumar tana satar daukar bayanan wayoyin tarhon da miliyoyin amurkawa suke bugawa ciki har da lambobinsu da na waɗanda suka kira da rana da kuma tsawon wayar to amma ya ce banda abin da suke faɗa. An sako wani ɗan jarida ba Amurke da aka kama a ƙasar Yemen, amma har yanzu babu cikakken bayani game da tsare shin da aka yi a yayin da Amurka ta lashe takobin kwato ƙarin amurka wanda ke tsare a can. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana ɗan jaridar da cewa shine Cassie Combs, ɗaya daga cikin Amurkawa 'yan jarida da suka rage a Yemen bayan da 'yan tawayen Houthi suka hamɓarar da gwamnatin ƙasar. Wani hoton da aka sanya yau Litinin a kafofin sada zumunci na intanet ya nuna Combs kwance a kan kujerar ɗaukar marasa lafiya a yayin da jakadiyar Amurka a Oman, greater holds take masa marhaban a birnin Muscat. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Marie Huff, ta ki yarda ta bayar da bayani akan waɗanda suka kama Combs ko kuma irin rashin lafiyar da yake fuskanta. Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin goyon bayan wata mata ba Amurkiya wadda aka hana wa aiki a saboda tana sanya hijabi. Samantha Ilaf wadda musulma ce da ke rufe kai saboda dalilai na addini ta fara wannan shari'a tun 2008 lokacin da wani kantin sai da kayayyaki mai suna abercrombie and fitch da ke jihar oklahoma ya ki ɗaukar ta aiki lokacin tana da shekaru 17 da haihuwa mataimakin manajan kantin da ya mata hirar ɗauka aiki ya ce ta cancanci a ɗauke ta to amma kuma sai wani babban manaja ya ce hijabin da take sanyawa ya saɓa wa ƙa'idojin sutura na wannan kamfani. samantha elof ba ta buƙaci a yi la'akari da addininta duk da wannan manufa ta kantin ba to amma dai kotun kolin ta amurka ta yanke hukunci cewa tilas ne kamfanoni su duba ko akwai yiwuwar yin hakan a duk manufar da za su bullo da ita dokokin amurka sun haramta nuna bambanci ga mutum saboda addinin da yake yi a wajen ɗaukar aiki Daga ƙarshe wani kakakin shugaba Pierre Nkurunziza na ƙasar Burundi ya faɗa yau Litinin cewa gwamnati za ta yi nazarin kiran da shugabannin ƙasashen yankin gabashin Afirka suka yi na a jinkirta zaben shugaban ƙasar da aka shirin yi wato da ake shirin yi a wannan watan. Kiran da a jinkirta wannan zaben da akalla makonni shida ya biyo bayan taron kolin gaggawa da shugabannin suka yi jiya Lahadi, inda su kuma suka yi kira ga dukkan bangarorin Burundi da su kawo karshen tashin hankalin da ya addabi kasar tun lokacin da shugaba Nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake neman wa'adi na wato na uku akan karagar mulki. Mukaddashin kakakin shugaban ƙasa Javier abayehu ya faɗa wa murya Amurka cewa hukumar zaben Burundi za ta yi aiki da dukkan jam'iyyun kasar sannan za ta miƙa shawara kan abin da za a yi ga gwamnati amma kuma ya yi gargaɗin cewa bai kamata a jingirta zaben na lokaci mai tsawo ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cikin 'yan kwanakin nan an kai hare-hare a jihohin Yoba da Borno, hare-haren da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai su. Duk da dai barnar da 'yan bindiga suka yi ba a samu hasarar rai ba, ga dai wakilin murya Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani. rahotanni da ke fitowa daga karamar hukumar fika da ke jihar yobe na nuni da cewa wasu mahara sun afka garin na fika a daren asabar inda suka kona wasu gine-ginen gwamnati suka kuma balle wasu kantuna na suka kwashi kayayyakin abinci waɗannan mahara da ake zaton cewa 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne sun shigo ne a daren asabar ɗin wanda suka dinga afkawa gine-ginen gwamnati haɗa da sakatariyan garin da ofishin 'yan sanda da kuma wasu motocin gwamnati da ma ɗaiɗaikun al'umma sai dai babu rahotannin asarar rayuka game da wannan hari na 'yan bindigan irin waɗannan hare-hare na ci gaba ne a daidai lokacin da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin mulkushe ayan kungiyar Boko Haram din inda ma yake batun cewa zai maido da harkatan rundunar sojojin kasar zuwa jihar Borno don kurmushe waɗannan 'ya'yan kungiya sai dai cikin 'yan kwanaki biyun nan ana ci gaba da samun hare-hare wanda a wasu wuraren har da asarar rayuka na da tuntubi shugaban karamar hukumar fikanta wai taho malam baba Abari, wanda ya mun karin haske game da wannan hari da 'yan bindigan suka yi. shagunan mutane a ka zan fara shago daya sun yabi kayan abinci da sarkace a galda sun fasa shagunan su amma Allah da ya kiyaye ba wani ran da aka rasa a can na galda kuma ɗaya shagon shi ma sun yabi wannan kayan hmm. sai kuma irin shagon masu bulan mai yabi jarkunan mai da sauransu. O man Peter. Man Peter eh. Kamar da me suka shigo gari? Ah shigo sai da ma ilo sai da babura. To problem da aka samu din kasan sun shigo da galda sun tafi za su yi atakin na fetur sun fita wajen arziki. Ko sun tare suna yi a sun hmm. ta hanyar madori sun taho ta wajen yan wani din da suka yi takin gare. to amma yanzu wani hali ake ciki a cikin fikan nan. ai ba matsala ba har da ba mutane za a kinta zo su. ko a jiya ma dai sai da aka samu wani harin a garin gulde da ke karamar hukuma a skirau ba a jihar borno inda aka ce waɗannan mahara sun afka wannan gari inda suka dinga cillawa gidajen mutane wuta alhaji ibrahim gulde na ɗaya daga cikin dattawan wannan gari wanda ya shaida mini irin halin da al'ummar nasu suka shiga kamar haka. kusan sati biyu da suka wuce sun je sun aran gama da mutanenmu muka rasa mutane kusan goma sha biyar rayuka su ma kuma sun yi rashi gaskiya suka sake ganin cewa akwai mutanen mu sai suka je suka yi grouping eh, mutanen su suka zo yau karfe hudu nan da suka zo suka sa garin gaba daya kan wuta ganin cewa wannan ba shine karo na farko ba da akan kai hari a wannan gari naku ko kuma jami'an tsaro haka akwai sabulin ne ko babu ba jami'an tsaro a cikin gulde kuma har around area din ma in fact mun yi reporting abubuwa din da yake tsakanin gulde gohi bijibiji area din nan because can wajen linkage na howl and Askira ba local government wajen Rivers howl da Rivers Shalangwa a nan ne sansanin su yake to akwai lokacin da lokacin aran gama na farko din mutane mu sun bi su har zuwa wajen sai aka tarar da mata da yara ma suna rike da bindiga yadda in ka ga yadda yaro yake wasa da AK47 wallahi abin tsoro ne ba mu san me ya hana sojoji zuwa garin ba amma kan mun sanar da su gaskiya sau da yawa wannan wajen sansanin nasu din muddin ba a rusa wa su a wajen ba to attacks da ake yi a garin kida da haul da askira ba gaba daya hatta wajen chul area din nan wajen musa har eh, wasada da aka yi kwanan nan din ma duk yaran da suke wajen sansanin eh, bijibijin gulden din nan ne suke zuwa suke wannan barnan so in ba federal government ta ɗauki mataki musamman aka aika sojoji infantry da kuma air attack a jihar kudetin nasu ba wallahi ba ba wannan ba zai wannan abun ba zai tsaya ba ko a jiya ma dai sai da aka samu tashin wata yar karamar burma wa kasuwan moromoro kusa da kasuwan custom inda ake sai da danyen kaya sai da rahotanni da muke samu na nuna cewa babu mutumin da ya rasa ran shi sakamakon wannan tashin bom din wannan hare-hare yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojan kasar ke ci gaba da bayyana nasarorin da take samu kan waɗannan 'ya'yan ƙungiya yanzu hakan ke ci gaba da fafatawa da su a dajin sambisa haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To bari kuma mu je jamhuriyar Nijar inda wasu kungiyoyi masu zaman kansu guda 38 da jam'iyyun farar hula ke shirin yin wata zanga-zanga gobe in Allah kai mu a jihar Yamai To ko menene dalilin wannan zanga-zangar? Dalilin da wato tambayar da Abdulaziz Adili Turu kenan ya yi wa Malam Nuhu Arzika da wasu 'yan Nijar ga abin da ya ce. Wannan zancen da ka faɗi muna ciki da ya tun da ai abokan aikinmu kamin ma mu fito daga gidan eh, daga hannun jami'an tsaro abokan aikin mu sun yi taro sun wallafa da sunan mu na cewa za a yin taro da jerin gwano ranar biyu ga wannan wata ranar talata mai zuwa eh ai eh, Allah wadde da waɗannan tsare-tsare da gwamnati ya ɗauko na cewa zai ba da dama musamman wannan kamfani na faranshi cewa da na bolore wanda za a ba damar ya zo kawai don ya haddasa tsada na kayan masarufi ya shigowa a cikin ƙasar mu da Nijar mun haɗa kanmu da su 'yan kasuwa kuma mun sa kira gare su su duka domin mu haɗa kanmu gaba ɗaya don saboda wannan yakin a yi shi wanda ya kamata a yi shi saboda a tilasta ma gwamnati ya fasa don a yi abin da zai sa gwamnati ya komo bisa kan hanyoyi wanda za a zamanto eh, eh, eh, masu mahiya ala ga al'ummar ƙasa da suke fuskanta a rayuwa a cikin kasan wutan Nijar a yau. To wannan zai iya kama talakawa ta da zai kama? Babu shakka eh, eh, eh, tun da kamar da muka saba muna ci gaba da sa kira ga su 'yan kasuwar ga magabata duka gaba ɗaya domin mutane su yi la'akari da watan azumi watan alhama ne wanda ya kamata mutane su yi unhwani da shi domin su samu lada abin da ke ciki. bai kamata ba a ce zamanto watan azumi ne ake unhwani da shi don a musguna ma bayan Allah eh, musulmi wanda suke nan suna yin ibadar su yadda ya kamata a ci suna a matsayin musulmi. Mm-hmm. Gwamnati shi da kai ne yana da kuma yan kasuwa sauki da yan kasar Nijar ki daya don haka nan aka ba bolore wannan aiki na shenan dosar ko kuma in ce hanyar jirgin kasa wanda fiye da shekara tamanin ba a samu aka kawo shi a nan tun kasar mutum jamhuriyar Nijar ba yau shugaban kasa ya faɗi ya tashi ya kawo wannan shenan dosar don saboda ai don saboda yan kasa ne su ribanta ga wannan shenan dosar ko ya sauki da haka aka kawo. Shi shugaban kasar Nijar Muhammadu Isu kamar ya taimaka muku. Abin da nake son mutane duka gaba ɗaya su gane 'yan kasuwa ne da talakawa gabaki ɗaya. Shi dai wannan shemen da shar ba yau ne ake magana shi ba don saboda mi don saboda abu ne wanda yake kowa ya yi imani da in yi zaka nan gajin ƙasar mu jan Nijar kowa zai ribarta bisa ga wannan layin dogo. Komi zai zo sauki komi zai yi eh, rahusa da iko Allah mu ma 'yan kasuwa zai eh, zai gyara mana kasuwancin mu. ƴan ka ko kaya cikin ɗan takaitaccen lokaci daga inda ka ɗauko su za su zo kwanan ga anan cikin jamhuriyar Nijar. Kowa zai amfana ga wannan kenan a nan dole ne mun yi ma shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu godiya da a matsayin mu na 'yan kasuwa gabaki ɗaya da 'yan kasar Nijar gabaki ɗaya. Sannan abu ne wanda yake mutane a halin yanzu ba za su iya gane amfani ne ba sai da an ce an kare shi kuma ga shi na aiki sannan na mutane da su ganin ribar zai da mu da ke magana yanzu da waɗanda za su biyo baya kowa zai sanin cewar an bar ma kasa tarihi cewar ga forsec eh, eh, a cikin kasan mu ta jamhuriyar Nijar da su da layin dogo. Me za ku ce ma 'yan kasuwa ke aiki da su cikin wannan wata mai albarka? Kowane lokaci in wata azumi ya gabato ya kama muna aza kwamiti wanda yake yana haɗa 'yan kasuwa ko kuma yana kiran 'yan kasuwa yana ba shawara ya ja hankalin su da cewar su hattara da ƙara ma kayayyaki kuɗi surtu cikin wannan wata mai alfarma wanda yake wata ne wanda ya kamata mutane su yi kokori wajen ribanta amfanin da ake alhamdulillah mutane suna karɓar wannan kira wanda muke nan muna yi in ka diba wata azumi wanda ya wuce ba a yi koke-koke ba irin yadda aka saba wa'annan koke can baya bisa ga shekara wadda ta wuce kuma wannan shekara in Allah yarda za mu ci gaba da kira ga 'yan kasuwa ga baki daya so bar tsawara ma kaya kuɗi don saboda kowa mai karamin ƙarfi mai matsakaicin ƙarfi kowa ya ga ya kare wannan azumi lahiya lau kamar yadda ake nan ana gudanar da rayuwa a cikin ƙasar mutum na ƙorin Nijar lahiya da wahaliya. Na gode mu kwarai da gaske. wani mai cin shi kasa yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 4 da minti 44 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. Ƙungiyar Flying Eagles ta Najeriya ta soma gasar cin kofin duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 20 tare da shan kashi a hannun zakarun duniya Brazil. Arsenal ta lashe kofin ƙalubalenka na FA na Ingila a daidai lokacin da Barcelona ta daga kofin Copa del Rey na ƙasar Spain. A ci gaba da binciken zarge-zargen cin hanci a hukumar kwallon ƙafar duniya wato FIFA, ƙasar Afirka ta kudu ta tabbatar da ba da zunzurutun kuɗi dala Amurka miliyan goma. Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni. Ni ne Murtala Faruk na Bari mu fara da gasar cin kofin duniya inda Najeriya ta sha kashi a hannun Brazil a wasansu na farko na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 da aka soma ta a ranar Asabar dinnan a kasar New Zealand. A fafatawar tasu dai da sanyin safiyar yau Litinin a filin wasa na Taranaki. kasar ta brazil ce ta fara karya lagon 'yan flying eagles din na nigeria sa'ad da aminti na hudu da soma wasan brazil ta jefa wa nigeria kwallo ta hanyar dan wasan ta gabriel to sai dai yaren na garba manu sun yi kuro bayan mintuna shida suka farke cin abinda kuma ya kara musu kuzari har suka jefa kwallo ta biyu a minti na 28 to amma 'yan najeriya sun kasa kare nasarar bayan dawowa hutun rabin lokaci inda brazil din ta kara jefa wasu kwallayen biyu najeriya za ta buga wasanta na gaba ne na matakin rukuni-rukuni da kasar koriya a ranar alhamis mai zuwa to sai dai ɗaya kasar afirka wato mali ita kam ta soma gasar ne tare da samun galaba akan kasar mexico a wata fafatawar gaske wacce a cikinta aka kori 'yan wasa uku kasar ta mali dai ta fuskanci matsin lambar gaske daga kasar ta mexico sakamakon dan wasanta hamidu maiga da alkalin wasa ya baiwa jan katin kora a minti na 56 na wasan sakamakon shigar mugunta da ya yi wa dan wasan mexico javier lozano to sai dai reshe ya juye da mujiya wa kasar mexico din sadda ita ko aka kori 'yan wasan ta biyu a cikin mintuna biyu kacal na farkon shine diego gama wanda aka baiwa jan katin kora da kuma oscar benel wanda aka baiwa katin gargadi na biyu wanda ya juye zuwa jan kati maliko ta yi amfani da wannan damar inda ta mai da martani har ma ta sami galaba akan mexico din da ci biyu da nema kasar ghana ko ta kwaci kanta da kyar daga hannun austria bayan da a minti na karshe na wasan ta sami farke ci ɗayan da austria ɗin ta yi mata ta hanyar bugun finariti abinda ya sa wasan nasu ya karkare a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya to sai dai tamkar najeriya kasar senegal ma ta sha kashi ne a hannun portugal da ci uku da nema a sauran sakamakon wasannin da aka buga na matakin rukuni-rukuni na gasar kuma a rukunin a mai masaukin baki wato kasar new zealand ta yi kunnen doki ne da kasar ukraine ba ci ko daya a wasansu na buɗe gasar yayin da kasar amurka ta doke myanmar da ci biyu da ɗaya sai rukunin b inda argentina da panama suka yi kunnen doki da ci biyu da biyu a rukunin c kuma qatar ta sha kashi a hannun colombia da ci ɗaya mai ban haushi inda uruguay a rukunin d ta doke sabia ita ma da ci daya da nema hungary ta lallasa korea da zunzurutun ci biyar da ɗaya a rukunin e yayin da a rukunin f kasar jamus ta ragargaza fiji da ci takwas da ɗaya ita ko kasar honduras ta yi galaba akan uzbekistan da ci hudu da uku Ƙungiyar kwallon kafar Arsenal ce ta lashe kofin gasar kalubalenka ta FA gasar kwallon kafa ta biyu a daraja a Ingila. Arsenal ta daga kofin ne kuwa bayan da ta doke Aston Villa da ci hudu da nema a wasan karshe ta gasar a karshen makon nan a filin wasa na Wembley. Karo na goma sha biyu kenan da Arsenal din take daga kofin. abin da ya sa ta kafa sabon tarihin kungiyar da ta fi yawan lashe kofin na fa tun bayan yakin duniya inda ta daidaice da villa wacce ita ma ta lashe kofin har sau goma sha biyu tsakanin shekara ta 1887 zuwa 1920 arsenal din dai ta kare kambin nata ne domin ku a bara ita ce ta lashe kofin na fa a kasar spain kuma barcelona ce ta lashe kofin kalubalenka na kasar wato copa del rey bayan da ta doke athletic bilbao da ce uku da daya a wasan karshe ta gasar da aka fafata a ranar asabar lionel messi ne ya jefa wa barcelona din kwallo biyu yayin da nema ya jefa daya wannan ne kuma karo na 27 da barcelona din ke lashe kofin kuma mataki ɗaya kacal ya rage mata da ta kafa sabon tarihi Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ke kasar Spain na tabbatar da ɗaukar Rafael Benitez a zaman wanda zai maye gurbin mai horar da 'yan wasan club ɗin Carlo Ancelotti. Mataimakin shugaban kungiyar Eduardo Fernandez shine ya bayyana kudurin club din na ɗaukar Benitez inda ya bayyana shi da cewa yana ɗaya daga cikin fitattun koci a duniya. an daɗe ana sa ran maye gurbin ancelotti din da ƙungiyar ta sallama da benitez tsohon kocin napoli da chelsea an kuma ruwaito fernandez yana faɗawa wani taron jami'an kulob ɗin cewa benitez ya cancanci mukamin a halin da ake ciki kuma shugaban kulob ɗin ac milan ta ƙasar italiya silvio berlusconi ya bayyana fatar cewa ancelotti zai dawo tsohon kulob ɗin nasa na milan bayan da suka raba gari da real madrid to amma berlusconi ya ce suna jiran sakamakon aikin tiyatar da za a yi wa ancelotti ne dan wasan gaba na kasar cote d'ivoire yaya ture da ke taka leda a club din manchester city ta ingila zai ci gaba da bugawa club din kwallo a kakar wasanni mai zuwa duk kuwa da raɗe-raɗin shirin sa na barin club din an yi ta sa ran ture zai kai karshen tsawon shekaru biyar da ya yi yana bugawa city din kwallo a karshen wannan kakar wasannin biyu bayan takaddama da cece kuce tsakaninsa da hukumomin kungiyar to sai dai wakilin sa dimitri sheluk ya tabbatar da cewa zai ci gaba da yin wasa a club din a shekara mai zuwa biyo bayan roƙonsa da shugaban kulob din sheikh mansur ya yi da ya tsaya din domin yana da gagarumar gudunmuwar da zai bayar a da dai an danganta yaya ture da komawa kulob din inter milan ta kasar italiya a ci gaba da bankaɗo gaskiyar zarge-zargen cin hanci a hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa ƙasar afirka ta kudu ta tabbatar da ba da toshiyar baki ta dalar amurka miliyan goma ga wani sashe na hukumar a ƙarƙashin jagorancin jack wana an da ruwaito shugaban hukumar ƙwallon ƙasar ta afirka ta kudu dani jordan yana cewa an biya kudaden ne ta hanyar cire su daga kuɗaɗen da hukumar fifa ɗin ta biya ƙasar a shekara ta 2008 jami'an kasar ta afirka ta kudu dai sun musanta cewa toshiyar baki ce aka bayar domin samun damar karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2010 to amma masu shigar da kara na kasar amurka sun tsayu a kan cewar kasar ta afirka ta kudu ta biya wasu kudade a haramce bayan da gwamnatin ta yi alkawarin bada dala miliyan goma ga mataimakin shugaban hukumar ta fifa na wancan lokacin Mr. Warner domin neman damar kasancewa kasar Afirka ta farko da za ta karbi bakoncin gasar ta cin kofin duniya abinda ya sa hukumar ta zaɓi kasar a maimakon kasar Morocco. Lamarin dai na zuwa ne bayan da Sepp Blatter ya lashe zaɓen shugabancin hukumar ta FIFA a wa'adin mulki na biyar. tsohon dan wasan arsenal da manchester city patrick vera na daga cikin mutane hudu da ake sa ran za a zaɓi sabon kocin club din newcastle ta ingila a cikinsu stephen mcclar wanda derby county ta raba gari da shi a makon da ya gabata shi ma yana cikin jerin sunayen a cikin wannan makon ne kuma za a so tattaunawa da mutanen hudu vera dan shekaru 38 shine kocin 'yan wasan manchester city 'yan kasa da shekaru 21 tsohon kocin lyon wanda ya taka leda a club din na arsenal remy gare na daga cikin jerin mutanen da ake tunanin baiwa ɗayansu jagorancin club din na newcastle a yanzu haka dai kungiyar ta newcastle na karkashin jagorancin john cavani tun bayan da suka raba gari da alan padio To da wannan kuma muka zo karshen shirin labaran wasanni na wannan makon tare da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu. A kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki, Murtala Faruk sanyin nan ne ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya. Yanzu kuma lokaci ne na jin shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. an da wani dan dashi mai sharhi ta hanyar intanet har lahira wanda shine na uku wanda aka yi wa irin wannan kisan tun daga watan fabrairu an kashe ananta bijoyce das dan shekara 32 ne a ranar 12 ga watan mayu a yayin da ya bar gida yana kan hanyarsa zuwa wajen aikinsa a banki wasu mutane hudu rufe da fuskoki suka kai masa hari suka sassare shi da adduna har suka kashe shi a cewar 'yan sandan Selhet. mutuwar das ta zo ne dab da kisan da aka yi wa washkun rahman a watan maris da kuma yankan da aka yi wa ba amurke haifaffen bangladesh mai rubuta sharhi a yanar gizo avjit roy shi da mr rahman ya rasu ne yayin da wasu mutane biyu dauke da wukaƙe da adduna suka sassare shi a kofar gidan shi da ke babban birnin daka waka zalika mr roy ma haka aka kashe shi da adduna da wukaƙe a lokacin da yake hanyarsa ta koma daga wani wurin sayar da littattafai a daka das wanda bai yarda da addini ba ya taimaka wa kungiyar Mukot Mono waɗanda ba su yarda da addini ba shafin sharhin da Mr. Roy ya samar. Akasarin masu rubutun sharhi a wannan shafin sukan soki aƙidar kishin Islama ta amfani da dalilai da kuma kimiyya. A cikin shekaru biyu da suka gabata a Bangladesh, masu rubutun sharhi da dama sun mutu, ko dai ta hanyar kashe su ko kuma sun mutu ta cikin wani yanayi. A shekarar 2014, Ƙungiyar kare hakkin 'yan jarida ta Reporters Without Borders ta ba da rahoton cewar wata ƙungiya a Bangladesh wadda aka sani da mai rajin kare addinin Islama a Bangladesh ta buga wasu jerin marubuta da ta gani suna adawa da addinin Islama. An riga an kashe tara daga cikin jerin mutanen tamanin da hudu an kuma kai ma da dama hari. A cewar daraktan ƙungiyar kare hakkin ɗan adam ta Human Rights Watch mai kula da Asiya, Brad Adams. Irin waɗannan hare-haren da ake kaiwa masu gwagwarmaya ko marubuta ba yana rufe masu baki ne kawai ba, har ma yana aikawa da sako mara daɗi ga duk 'yan ƙasar Bangladesh masu bayyana ra'ayoyinsu ga duk batutuwan addini. Ƙasar Amurka ta yi Allah wadai daga murya wannan hare-hare irin na matsorata domin kuwa ra'ayoyi ba a buƙatar tashi hankali domin tsare su. Mun tsaya da jama'ar Bangladesh kamar yadda suka yunƙuro wajen girmamawa da kare al'adunsu da 'yancin tunani da yin magana. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. fadar shugaban amurka ta white house ta soki lamirin majalisar dattijai saboda kasa cimma daidaito game da sabunta dokar da ta ba hukumar leƙen asiri ta amfani da na'urorin zamani wato nsa ikon tattara dukkan bayanan wayoyin tarhon amurkawa kafin cikar wa'adinta da ran da ya shige an sako wani ɗan jarida ba amurki da aka kama a ƙasar yemen amma har yanzu babu cikakken bayani game da tsare shin da aka yi yayin da amurka ta lashe takobin kwato ƙarin amurkawan da suke tsira can kotun kolin amurka ta yanke hukuncin goyon bayan wata mata ba amurkiya wadda aka hana wa aiki saboda tana sanya hijabi samanta elabo da musulma ce da ke rufe kai saboda dalilai na addini ta fara wannan shari'a tun 2008 lokacin da wani kantin sai sayar kayayyaki mai suna abercrombie and fitch ya hana ta aiki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, sai injiniyan mu na yau Mr. Kelvin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwanan lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.